واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير ka zama tsaka tsaki cikin tafiyarka tsakanin sauri da tafiya a hankali kana mai bayyana natsuwa kuma ka sassauta muryarka kada ka ɗaga ta ɗagawar da za ta cutar lalle mafi munin murya ita ce muryar jakai saboda yadda suke ɗaga muryoyinsu